abin da ya faru da ni hmm? Mene ne? Ba ki ne? Masu abin da zan yanzu A ah, to yanzu a wannan wurin nan haihu? Hmm? Mene ne ka samu mace ce ko namiji? Namiji. A haƙiƙa idan ɗan adam yana rayuwa ba zai gaji da ganin abubuwan ban mamaki ba ban al'ajabi ban takaici da kuma ban haushi ba wanda wannan matashiya yanzu haka kimanin shekarunta ashirin a duniya wadda sun rabu da mijinta wanda sun ma taɓa haihuwa ƙwara ɗaya ɗan ɗanyen rasu wanda yanzu a ta zo nan ne a inda ta haɗu da wani mutum wanda ci gaba da lalata da ita wanda abun bakin ciki abun ban haushi ya gure ya wata wanda a wannan wuri da muke gani hili ne hilan Allah ta'ala a haja dan dauko nan ne hili ne a nan nan gehe hili ne zagau zagau yawa zagau yawa a wannan wuri hili ne zagau zagau a wannan wuri hili ne hilan Allah ta'ala wanda a wannan nan wuri dawunan dawunan wanda a wannan wuri wannan wuri nan ne wannan bayan Allah ta haihu wanda nan tsumma kare kayanta ne wanda sai da dole an ke kira mu akan halin da take ciki wanda mun da wani aka sai reza yanzu haka an ka yanke ma cibin ɗan ɗan wanda wanda mata nan ciki ya ma gudu ya bata wanda akwai buƙatar matuƙa ga matasanmu musamman mata su shiga taitayensu a duk lokacin da ƙila baƙin ciki ko bana ko ƙila rashin su ya kama su ga wanda suke su wanda a daga ƙarshe wani abu kan iya zuwa ya faru wanda kuma idan ya faru ya ƙarshe sai dai a guri a basu da baƙin ciki da bala'in rayuwa wanda kamar yadda ta faɗa na yanzu haka kuka ta kai bata ji daɗin halin ta samu rayuwarta ba wanda rayuwa ce ta ƙasƙanci da ƙunci da kuma da na sani muna fata wannan baiwa Allah zuwa gaba insha Allahu za ta warke ta ci gaba da rayuwa ko in ce za ta ci gaba da rayuwarta kamar da kowa ɗan adam yake ciki wanda dalilin haka ne ma samun kare fuskarta domin gada mu nuna ma al'ummar duniya ita ta yi rikili in wani ganta ya ci wancan Allah ya samu dace cikakken sunanki Aisha shekarun kira ashirin a me an matsayin wannan wuri gare ki nan dai saurayi game ni hmm. amma ana a saurayi na hmm. mun kwana mun daɗe shiya hmm. to na ga mun kwana biyu na kwana biyu ban gan shi ba shi ne sakagga na komo nan niya yanzu nan nan kika kwana ba nan nake kwana ba to annan me ya faru a nan wurin Ni da abin da ya faru da ni. Hmm? Ni da ban san abin ya ma Mene ne? Ni da iya faɗa ba gaskiya wallahi. Ba ki ne? Ban san abin da zan faɗa ba yanzu gani. Rabuwa kin kai da mijinki ko baki taɓa aure ba? Na taɓa aure amma mun rabu da shi. Haihuwar ki nawa da mijin? Guda ɗaya. to yanzu a wannan wurin nan kin ka haihu? Hmm? Mene ne kin ka samu mace ce ko namiji? Namiji. A ah, to wai maki an san a haihuwa Ni dai ba wanda ya san na haihu a nan wajen. Hmm. Ina gidan ku yake? Yana hayan malam abashi. A ah, shi wanda yan make cikin wani gari yake? Dunnan garin muke tare da shi. Tare da shi. Ya make ƙarya zai aure ki ne ko kuma ya? Hmm. to da kinka to da ƙarshe yanzu me ya kasance hmm? ga abin da ya faru da ni kuma bai ƙara ban ƙara ganin shi ba to yanzu wannan abin da same ki kin ji wani abu a rayuwarki hmm? ma'ana kin ji damuwa ko kuma abun baki ji daɗi ne ba ban ji daɗi ba wallahi yanzu a ah, menene fatakki a gaba kanci a'a ki a gaba kila kina a koma ki dawo rayuwarki ta ci gaba kamar kowa ko ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi sai mai biredi tv ga gasa online tv Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.